masu kallon mu da mu kai tsaye da waɗanda kuma za su kalle mu kuma su saurare mu ta kafofin yada bayanai na zamani mune muku sallama irin ta addinin musulunci da cewa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh yanzu da muke magana safiyar ranar lahadi ce wadda ta daidai da sha hudu ga watan da sani hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam na da shekara 1430 wadda ta daidai da bakwai ga watan Jun shekara ta dubu biyu da tara. Wannan kasar da kake kallo ko kake saurare shine kasar na uku daga cikin jiran giyar karatuttuka ko kuma kasusuwan da muka sanya wa demokuraɗiyya. Shi wannan kasar za ka yi mamaki. A duniya demokuraɗiyya tana da gagarumin makiya waɗanda mu muna ɗaya daga cikin gagaruman maƙiyan demokuraɗiyya to amma me yasa za mu ɗauki kasar ɗinmu kuma mu sa mishi demokuraɗiyya to wannan koyi ne da abin da allah maɗaukakin sarki ya yi a cikin alkur'ani babu abin da allah ya ƙi jini irin kafirci amma kuma sai ga sura sukutun da guda a cikin alkur'ani allah ya sa mata suratul kafiruna surar kafirai wannan don tabbatar da adawar da ƙiyayyar ta zama dindindin babu ranar ƙarewa shine hatta sura sukutun da guda akwai surar kafirai a cikin alkur'ani don dai kada ambatan waɗannan maƙiya Allah ya yanke don haka a cikin silsilar tarihin kasusuwanmu muna son ya bayyana cewa akwai wani kasar da muka sanya mashi sunan wata maƙiyarmu ita ce demokuraɗiyya waɗannan bayanan mun gabatar da su a makon da ya wuce don haka shi ɗin sunan shi kenan na biyu mun yi magana dangane da cewa ma'anar demokuraɗiyya a yadda 'yan demokuraɗiyya suke yaudarar mutane suna cewa mulki ne da mutane ke mulkar junansu wannan muka ce ƙarya ce kuma yaudara ce kuma su ne wa demokuraɗiyya take da kirari da cewa demokuraɗiyya samar da aiki da doka ne shine suna cewa democracy is the rule of law wai demokuraɗiyya aiki da doka ce sai muka ga ƙarya a wajen sunan muka ga ƙarya a wajen kirari muka ga ƙarya a wajen ma'anar don haka abin da ya bayyana ga duniya gaba ɗaya da mu makiya demokuraɗiyya da masu goyon bayan demokuraɗiyya da waɗanda ba su da ta cewa akan demokuraɗiyya shine ita demokuraɗiyya bala'i ce wadda ainihin ke sauka ga al'umma don ta ci addininsu ta ci dukiyarsu ta ci rayukansu ta keta mutuncinsu sannan ta hana su sakat a cikin ainihin rayuwa demokuraɗiyya ta hana ainihin wato ruwan famfo demokuraɗiyya kuma ta hana saukar ruwan sama domin bala'in demokuraɗiyya yana fusatar da allah har allah ya tsaye da ruwan sama kamar yadda da yawanci daga bala'o'in da suka rinka faruwa a ƙasashenmu duk waɗannan irin kashe-kashe da zub da jini da zinace-zinace da shaye-shayen miyagun abubuwa da allah maɗaukakin sarki ya haramta wanda demokuraɗiyya ta jawo su suka ja allah ya kan riƙe ainihin ruwan sama idan an fahimci wannan kenan ya tabbata demokuraɗiyya ta hana ruwan sama sannan kuma demokuraɗiyya ta hana ainihin ruwan famfo yau shekara nawa mutane suna ainihin fama da ƙarancin ruwa gashi duk garin da kaje za ka ga cewa ruwa ya kewaye su amma kuma za ka ga cewa ruwan da za su sha ko su alala ko su sallah ya gagara wannan sharrin demokuraɗiyya ne demokuraɗiyya ta hana wutar lantarki amma kuma demokuraɗiyya ta tabbatar wa da mutane wutar nama. ga wutar lantarki mutane suna nema a nan duniya wadda za su jajjage su ainihin wato nika hatsi da za su ci da wanda za su haska su ga haske saboda sharrin demokuraɗiyya ta hana amma kuma demokuraɗiyya ta jawo kafirci iri-iri wanda zai dawwamar da mutane a cikin wutar nama dindindin shine demokuraɗiyya ta hana wutar lantarki amma ta tabbatar da ainihin wutar jahannama demokuraɗiyya ta mai da 'ya'ya da yawa marayu a nan najeriya wannan amsa in kana son ganin tabbacinta ka je gidan wani tsohon ɗan siyasa mai suna okadibo za ka samu duk gidan sun zama marayu saboda demokuraɗiyya ta kashe mai gidan demokuraɗiyya ta kashe ainihin babban malami ta bar 'ya'yan da matan sun zama ainihin marayu da zawarawa shine sheikh jafar mahmud adam demokuraɗiyya ce ta kashe shi idan ka sake juyawa za ka ga idda demokuraɗiyya ta je ta kashe wasu bayan allah mutanen da ba za su gaza mutane miliyan ainihin shida ba zuwa takwas a ƙasar afghanistan kuma har yanzu demokuraɗiyya na kashe su demokuraɗiyya tana kashe mutane ainihin a ƙasar iraki duk da zaluncin saddam wanda shi ɗan mulkin kama karya ne ɗan gurguzu ne amma kuma a irin zaluncin saddam a ce mulki irin na saddam ya fi adalci fiye da demokuraɗiyya to kasan babu shakka demokuraɗiyya daga ita sai jahannama domin a wannan karnin bayan hitila ba a samu azzalimi da ya kashe bayan allah ba su ci ba ba su sha ba irin Saddam husaini amma kuma duk da haka ya zama demokuraɗiyyar da ke faruwa a iraki yanzu ta zama bala'i ga 'yan iraki in an gwada da mulkin da saddam ya yi ma'ana yanzu mutanen ƙasar iraki fata suke da allah zai taimake su ya waiwayo musu da saddam da irin mulkin saddam to da sun samu rahama ku kaga wannan yake nuna maka cewa babu shakka demokuraɗiyya bala'i ce waɗannan kaɗan daga cikin sharrori ne waɗanda na yi sharhinsu kuma na yi su a baya game da demokuraɗiyya sannan na ce 'yan demokuraɗiyya sun kai yaudara a inda suka yaudare mana ustazai suka kira kansu da 'yan siyasa sai ustazai suka gwada irin ƙazantar da ke cikin aikin waɗannan mutane na haka sai ustazai suka rude sai suka ce ai siyasa ma kafirci ce ai siyasa ma haramun ce wannan sharri ne na ainihin demokuraɗiyya ɗan demokuraɗiyya daban 'yan siyasa kuma ainihin daban to waɗannan matsalolin mun tattauna su insha Allah ta'ala a daga cikin abubuwan da muka tattauna shi ne, wajabcin aiki da dokar Allah da kuma wajabcin kafircewa duk wata doka wadda ba ta Allah ba a ƙarƙashin wannan muka tattauna wani fasli da muka kira shi alhukumu bi ghairi ma anzalallah hukunci da wani abu wanda ba Allah ne maɗaukakin sarki ya saukar da shi ba shi ne hukunci da abin da Allah bai saukar da shi ba ya danganta idan kafiri ne dama to ya ƙara kafirci ne akan kafirci idan musulmi ne wanda yake ganin yin wannan hukunci da abin da Allah ba abin da Allah ya saukar ba shi ne asalin abin da yake daidai kuma ya fi abin da Allah ya saukar to wannan babu shakka ya yi hukunci da kafirci ya rage ko za a kafirta shi muka fara tattauna malamai suka ce kafin a zartar da kafirci a kan shi akwai sharuɗa waɗanda za a ainihin lura da su domin malamai suka ce babu lazimi tsakanin wane ya zama kafiri ai wane ya aikata aikin kafirci da kuma ya kafirta ma'ana zai tabbata wannan aikin kafirci ne kuma wane musulmi ne ko mumini ya aikata wannan abu amma saboda rashin cikar sharuɗan a kafirta shi ba za a kafirta shi ba ɗin tare da ya aikata ainihin kafircin mun karanto kaɗan daga cikin sharuɗan da malamai suka kawo wanda na farko sai ya fita daga jahiltar wannan abun shin ya san wannan abin da yake aikatawa kafirci ne eh sannan ba tursasa shi aka yi ba eh sannan ba wani hali ne ya samu kanshi na ainihin shubuha ko ta'awili ba wato abin ya rikide mai ya kasa fahimtar shi ko makamantan haka waɗannan sharuɗan sai sun tabbata ma'ana kafirta mai aikata kaza daban sannan zartar da hukunci akan wani na musamman daban misali mutumin duk da ya sata ya yi sata kuma fasiki ne za ka yi wa'azi ka bayyana haka kuma za ka bayyana hukunci ɓarawo fasiki ne kuma wanda ya sata za a yanke hannun shi Shi kenan sai ga wani yaro ɗan shekara tara a cikin masallacin nan sai ya kwashi takalmin liman sai ya gudu da su ya sace su sai aka kama shi ko wancan hukunci da muka gama wa'azi ɗazu zai ainihin yi aiki akan wannan yaran cewa ɓarawo fasiki ne yanzu wannan yaron fasiki ne ko wancan hukuncin da muka zartar cewa wanda ya sata za a yanke hannun shi za a kama hannun yaron nan a yanke shine malamai suka ce a nan sai an dubi na farko sharuɗan da ake neman su tabbata dangane da yanzu zartar da hukunci ne akan wane mu'ayyan an ayyana shin zai yiwu kaga game da wannan yaron hukuncin ba zai yiwu ba domin na farko ba yaro ne wanda yake ba mutum ne wanda yake shari'a ta hau kan shi ba na biyu ɗauke takalman nan da ya yi wani abu ne wanda a hakikanin fassarar sata to bai cika sharuɗan fassarar sata ba domin abin da ake nufi da sata shine abin da yake tsararre a wani wuri wanda baka da ikon ɗauka baka da ikon shiga sai ka ainihin samarwa da kanka wata dama da wata hanya da wani iko na rashin gaskiya ka kai ga wurin har ka je ka ɗauko wannan abu to sai a kira wannan sata wannan kuwa a matsayin yaron na musulmi yana da ikon shiga masallaci yana da ikon ya zo ya tsallaka takalmin liman ko ya ajana shi kusa da na liman garin haka sai ya amfani da wannan dama da aka amince mishi sai ya ɗibi waɗannan abubuwan don haka sai a kira wannan zamba cikin aminci kenan kaga wancan hukuncin ba a lalata shi ba amma bai tabbata akan wannan yaron ba ne to haka mutumin da ya hukunci da wani abu wanda ba Allah ne ya saukar ba shugaban ƙasa ne shi gwamna ne ciyaman ne dagaci ne ko hakimi sai an tsaya an dubi shin waɗannan sharuɗan sun cika a kan shi tukuna sannan a zartan mishi sannan kamar yadda muka ce babu lazimci tsakanin ya tabbata wani ya aikata kafirci da kuma a kafirta shi to haka kuma muka sake karantowa cewa babu lazimi tsakanin yanzu ya tabbata ya zama kafiri da kuma a ce to a fito a yaƙe shi nan kuma sai wasu sharuɗa sun cika ga su waɗanda za su fito su yaƙe shi ɗin daga cikin sharuɗan ɗaya shi ne, su tabbatar da cewa sun yi shiri kyakkyawa wanda in sun tashi za su ainihin kifar da shi domin su ainihin samar da yanayi mai kyau na biyu su tabbatar da suna da natsatse ko kuma shiryayyen mutumin da za su ɗora shi wanda zai zama madadin shi wanda za a samar da adalci da musulunci tattare da shi a nan ne babban malami a sheikh al'allama muhammad salih al-uthaymin allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi ya ce to kun ga wannan matsalar tana buƙatar sai an sa ilimi sai kuma an sa hankali ya ce ba abu ne kawai wanda yake zafin kai ko kuma ɗimin ƙirji zai ɗibi mutane su yi ba sai sun ainihin tabbatar da cewa na farko na'am za su iya kifar da wannan mai mulkin don ya kafirta na biyu suna da wanda za su sa a madadin shi ya ce in ba haka ba suka tashi suka yi hayaniya wadda aka tashi aka yi nasara a kansu to ƙarshe sai su ƙara wa wancan wanda ya tabbata ya zama kafiri sai su ƙara mashi tawaye da kuma ainihin bore da cin zarafin musulmi da musulunci jama'a a yau a cikin wannan in insha Allahu ta'ala za ku ga daga cikin dalilan da suka saka matasan duniya a cikin ire-iren waɗannan bala'o'i su ne rashin samuwar malamai irin su muhammad salihul usaimin allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi akwai wasu matsaloli masu ɗimbin yawa wanda mai sauraron wannan kasar ko wannan lacca ta yanzu za su ɗaure mishi kai da dama yana buƙatar ya koma kasar na ɗaya da na biyu domin ainihin ya saurara ma'ana wannan kasar shine na uku insha allahu ta'ala allah maɗaukakin sarki ya taimake mu a yau a ƙarƙashin abubuwan da na faɗi a makon da ya wuce nake so zan yi gini dangane da cewa idan ya tabbata shugaban ƙasa ko gwamna kaza ko ciyaman ko sarki ko dagaci ko hakimi baya hukunci da dokar Allah a ƙasa shin ina matsayin wannan ƙasar a idon musulunci ma'ana za a kira ta daru islamin ko za a kira ta daru harbin a musulunci za a kira ta daru islamin idan mafi yawancin waɗanda ke zaune a ƙasar musulmi ne za a kira ta daru kufrin wa harbin idan ya zama mafi yawancin waɗanda ke zaune a ƙasar kafirai ne ba ana duban wa ke hukuncinta me yake hukunci da shi ba su wane ne ke zaune a ƙasar yaya adadinsu yake wannan shine abin da malamai suka zartar kamar yadda muka sani lacca ce muka zo yi wannan wuri ba zaman karatu ne muka zo yi ba ga wannan littafi wanda nake fatan zan bar muku shi ku samu ku yi domin kowa ya karanta shi sunan littafin asarul qawanin alwada'iyya tasiri mummuna wanda ainihin dokoki waɗanda ɗan adam ya zauna ya ƙirƙiro suke yi fil hukumi ala dari bil kufri aw islam game da a hukunta wannan ƙasa ƙasar kafirci ce ko ko ƙasar musulunci ce don haka yanzu ya tabbata najeriya ba a hukunci da alkur'ani ba a hukunci da sunan manzon allah sallallahu alaihi wa alihi sallama tun daga ɓangarori na gwamnatin tarayya da jiha da ƙananan hukumomi da masarautun gargajiya waɗanda ɗan fodiyo ya basu a matsayin masarautu na musulunci suka jure su kuma suna aiki da al'adu da gargajiya gaba ɗayan kotunan najeriya kakaf babu wadda take hukunci da shari'ar allah babu wata kotun shari'ar musulunci a najeriya kada a yaudare ku mu da muka karanta law da islamic law mun san haka duk najeriya babu wata kotu ko kwaya ɗaya ta shari'ar musulunci domin kotunan da ake cewa na shari'ar musulunci yaudara ce inda zai kama wani musulmi ya yi zina a kai shi wannan kotu a tabbatar da dukkan sharuɗa waɗanda musulunci ya tabbatar in jefewa ne ba za a jefe shi idan yanke hannu ne ba za a yanke hannun shi ba kaɗai abin da suka ɗibo daga pakistan suka je suka ɗibo a lokacin sardauna shine hukunce-hukuncen musulunci suka shafi aure da gado hukunce-hukuncen gado da aure su ne abin da suka amince amma hudud haddodi wanda zai kai ga a kashe mutum ko a yanke hannun shi ko a ainihin jefe shi wannan dun najeriya babu wata kotu da take aiki da shi ƙarya ne a ƙarƙashin haka babu kotun shari'ar musulunci din najeriya ku kiyaye allah ba a mai rabi da rabi in kai rabi da rabi ka fi wanda ya ɗauko zunzurutun kafirci kafirci a wurin Allah ma'ana waɗannan kotunan da ake kiransu shari'a court of appeal shari'a court area shari'a wane ne waɗannan kotunan kafircinsu ya fi kafircin penal court da sauran kotuna saboda su waɗancan tun farko sun share fage ne tsakaninsu ba ruwansu da Allah Allah ya ci su ci nashi su ko waɗannan sai da suka je suka dangwala hancin Allah suka ce a zo ɗin abin da suka ga dama za su yi aiki da shi ba abin da Allah yake so ba don haka fitinar da ke cikin kotunan shari'a da kafircinsu ya fi kafircin waɗancan penal courts ya kamata duk ɗan Najeriya ya san haka kamar bankuna ne da ake cewa akwai bankin musulunci a Najeriya ko akwai wani interest free a Najeriya banki ƙarya ne babu wani banki dun najeriya ko kwaya ɗaya wanda yake yake bin tsarin musulunci ko kwaya ɗaya babu duk yaudara ce da ainihin makirci idan kun gane wannan jama'a kuna bukatar ku samu wannan littafi ko karanta shi abinda wannan littafi yake tabbatarwa shine ana hukunci ne da alkasaratul kafira su wanene ne suka fi yawa a ƙasar to da su ake hukunci ba menene ake mulki wane ne yake mulki yaya ake mulki ba mana idan shugaban ƙasar najeriya kafiri ne amma mafi yawancin mutanen najeriya musulmi ne to najeriya daula ce islamiyya kenan musulmin da ke cikin ƙasar sai su yi ƙoƙari sai su dawo da waccan martaba tasu ta shugabansu da yanayin shugabancin ya dawo irin na allah ba cewa za a yi yanzu mutanen najeriya sai su musulunta ba ko kuma su tashi daga ƙasar su tafi wani wuri su je su kafa wani daji ko wani gari su sa mishi darul islami ko darul salam ko kuma su je su karɓi musulunci a wani wuri a dama su mutanen musulmi ne sai dai juyin juya hali ne na bakar kaddara ya hausu ya zama wanda ke shugabancin kafiri ne ko musulmi ne da yake aiki da kafirci ko musulmi ne wanda ya lalace ke fasikanci ko zalunci wannan littafin malamin ya gina shi akan fatoyin manya-manyan malamai guda biyu na musulunci malamin farko shine shekul islam ahmad ibn abdulhalim ibn taimiya a inda ya ɗibo fatoyin ibn taimiya a mujalladi na 28 tun daga wajen shafi na 328 har zuwa sama ya ta kawo maganganun ibnu taimiyya waɗanda ibnu taimiyya ya fito ƙarara ya ta waɗannan maganganu sannan da fatoyi na wannan zamanin wanda a sheikh muhammad nasiru dinar albani shi kuma ya zauna yi sharhinsu a cikin wasu kasusuwa nashi wannan malami a doktor khalid ibn ali ibn muhammad al'ambari wanda ainihin malami ne a jami'atul imam a can saudi arabia ya zauna ya tattara shi ɗaliban ilimi musamman a najeriya sudan misra algeria da makamantansu suna buƙatar su samu wannan littafi don su karanta hankalinsu ya kwanta ya natsu cewa ƙasarsu ba ƙasar kafirci ba ce don haka bai halatta su ce za su fita daga ƙasar su hijira su je su kafa wani gari ko wata ƙasa ba a'a za su zauna ne su yi gwagwarmayar tabbatar da shari'a a bayan ƙasar domin mutanen ƙasar a shirye suke da su karɓi shari'a don su musulmi ne ina fata an gane to kuna buƙatar ku samu wannan littafi ainihin ku karanta sannan sai wata matsala ita ce idan aka waye gari a irin halin da muke ciki ƙasar gata musulmi ne suka fi yawa a cikin ƙasar ko kuma musulmi ne a ƙasar ko kuma musulmi ne ke da galaba a ƙasar sai dai kuma an samu wani kafirci ya gallabe su ta hanyar shugabanci idan wannan kafirci ya fitar da dokokin zamantakewa da dokokin gudanarwa me ake nufi da dokokin zamantakewa su ne da turanci ake kira constitution shine a ce anguwa kaza saboda akwai musulmi da kiristoci a anguwar saboda akwai fulani da yarabawa da inyamurai da kaje a anguwar to a samar da wani tsari wanda wannan tsari in suka gudana a kai zai sa su zauna lafiya ba tare da hayaniya ba wannan shi ake kira constitution matsalar da ta faru waɗanda suka rinka muku wa'azi suna fassara muku constitution a shekarun baya ustazai ne masu zafin kai da ɗumin ƙirji, amma ba su karanta ɗayan abu biyu ba ba su karanta musuluncin ba sannan kuma ba su karanta shi lo ɗin su gane shi shi bature da ya ce constitution asali ne yake nufi constitution zamantakewa ce kamar yadda yanzu ka gama a masallacin nan a cikinmu akwai wanda yake da babu wani tsari a yanzu tashi zai ya tsaya ya yi haka amma da yake akwai tsari fa sai ka ce kowa ya zauna a cikinmu nan akwai wani mai mulki da mai sarauta da mai jin kanshi wanda da babu wani tsari a nan ba zai zauna a ƙasa ba me zai zauna a kujera to sai aka samar da wani tsari wanda zai mai da mu mu tafi gaba ɗaya wannan shine asali ake nufi da constitution su kansu masu ainihin rubuta constitution da dokokin civil law suka ce idan constitution ya koma yana cewa wanda ya yi sata a yanke mai hannu ko kada a yanke mai hannu to daga wannan rana ba sunan shi constitution ba kuma daga wannan rana ya kuma zama mai ya zama law don haka ku kiyaye constitution tsari ne na zamantakewa kamar ka zo ka gina gidan haya sai ka ce a tsarin gidan hayan ka za a biya kuɗi ne na shekara guda kuma ba za a kunna rediyo mai wancan ɗaki ya cika wa mai wancan ɗaki ba wanda duk yake da biki a gidan sai dai ya yi a ɗakin shi ba zai yi a tsakar gida ba wanda duk ya zo da motar shi sai dai ya fakinta a ƙofar gida ba zai shigo da ita cikin gida ba dukkan mutanen gidan da mai mota da mai babur da mai mata da mara mata kowa ya yarda. wannan sai a kira shi tsarin zamantakewar gida to in aka zo da irin wannan a ƙasa shine ake kira constitution zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallama madina ya zauna da shi da banu ƙuraiza da banu ƙainuƙa'a yahudawa ne da ƙabilun aus da khazraj su kuma larabawa ne da yawancinsu musulmi ne su ne ƙabilunsu anas da ƙabilunsu jabir da ƙabilunsu sa'ad ibnu ubada da makamantansu wannan kabila larabawa ne amma suna da bambancin fahimta da bambancin gudanar da bukunkuna da wasu al'adu nasu don haka ba sa zama lafiya a jahiliya fiye da shekara ɗari kafin annabi ya zo faɗa suke yi yanzu annabi ya zo yana so ya zaunar da su lafiya su da suka bi shi to an tattara shi da su an aje gefe guda to akwai kuma ƙabilu kuma masu bin addini su ne yahudawa amma kuma ƙabilun banu ƙuraiza ne akwai kuma ƙabilun banu kainuka su kuma addininsu ɗaya amma al'adunsu mabambanta ne sannan ta wani gefen akwai masu bautar gunki mashaya burkutu waɗanda su kuma 'yan al'ada ne sannan ta wani gefen akwai kiristoci su kuma waɗanda suke bautawa annabi isa da maryam in ka tara waɗannan a babban birni irin madina ka ce kowa ya zauna ya nuna al'adun shi da duk abin da yake so to za a samu karo wata rana samuwar wannan karo sai ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna tare da shi da su sai aka rubuta wata yarjejeniya wadda za a gudanu a kai daga cikin yarjejeniyar da zan iya tunawa ita ce tun da abu ɗaya ya haɗa annabi da duk waɗannan ƙabilu da masu addinai shine mai zaman madina to sai annabi ya ce to akwai haƙƙin mu kare madina daga duk wani abu wanda ya tinkaro mata kun yadda mun yadda sun yadda kowa yadda aka sa hannu kenan duk wani da ya taho zai yaƙi madina to mu haɗu mutum kuɗe shi kowa ya amince da haka yanzu wannan yarjejeniyar in ka je ka yi karatu a cikin law za ka ga irin ta ce ake kira ainihin wato constitution wato tsarin gudanar da al'umma ko ƙabilu ko addinai mabambanta lokacin da haka ta faru annabi ya zauna da su lafiya yana nashi addinin suna nasu addini ana nan sai aka samu cin amana da karya alkawari daga wasu daga cikinsu ta hanyar buɗe ƙofa ga 'yan ƙasar waje su shigo ciki domin su ainihin yaƙi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan da ta faru sai manzo Allah ya ce wallahi la nuna fi madinatina hadhihi daga yau ba za mu sake zama tare da su a madina din nan ba me yasa saboda sun karya waccan yarjejeniyar haka al'amarin yake ana nan sai suka bullo da zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin munanawa gare shi da ainihin sahabban shi da makamantansu wannan ma ya ja manzan Allah ya ba da hukuncin aje a yanko kan shugabansu wanda ya wannan zagin ashe in kun fahimci wannan annabi ya yadda ana zaune din da mabambantan ra'ayoyi da addinai a wuri ɗaya saboda hali ne ya hukunta shi ba zai iya kore su ba su ba za su iya kore shi ba to amma da cin amana da rashin mutunci da cin mutunci ya bayyana fa sai annabi ya ta ɗaukar matakin karya wannan tsari ta hanyar a ce aje a kashe ne saboda me saboda ya karya tsari aje a tara suwa na duk gaba ɗaya wanda ya balaga a garin aje a yanka shi don me don sun karya tsari wadda duk take mace ce ko yara a juye su su zama bayi sannan duk dukiyarsu a sadaukar da ita ga musulmi ta zama ganima me ya faru saboda sun karya wannan tsari da annabi sallallahu alaihi wa na idan ka san menene tarihin najeriya wanda yana daga cikin kurakurai da ustazai suke shine ba su san tarihin komai game da ƙasar nan ba wanda wannan yana ba su wahala wajen gudanar da abubuwa da yawa na rayuwa a ƙasar saboda mai sakacin da galibin ahalus sunna suka yi game da muhimmancin tarihi kowa ya san cewa a nan ƙasar nan na ce nan ƙasar ina nufin daular usmaniya wadda aka fi sani da najeriya ta arewa mu shari'a muke bi wannan shari'a da muke bi ta hukunta komai nan kusa da ni wasu littattafai waɗanda daga ciki akwai wannan littafi mai suna bayanu wujubil hijrati alal ibadi wa wujubi nasbil imami wa iqamatil jihad a cikin wannan littafin dan fudu ya tsara duk yadda gwamnati take da kuma yadda ta kasance a wancan lokacin nashi waɗannan tsare-tsaren da dan fudu ya yi lokacin da bature ya shigo sai ya samu kudu ba su da wata doka ko kwaya ɗaya tun daga ta shugabanci har ta zamantakewa don haka babu wata ƙabila kwaya biyu a kudancin najeriya da suka taɓa zama tare da 'yar uwarta. babu wani mai mulki kwaya ɗaya da ya haɗa wasu ƙabilu guda biyu ya mulke su da sunan wani addini ko da sunan wata inuwa ba a taɓa samun wannan a kudu ba don haka sai zama ba su da doka da ya zama ba su da doka mu ko a nan sai zama da bature zo sai same mu muna da doka doka da ta shafi komai yau shekara ɗaya da rabi kenan kusan afwan shekara biyu kenan ko kuma shekara biyu da rabi a daidai lokacin obasanjo da aka zo mulkin ƙasa da aka zo tsari game da ƙasa mallakar fili obasanjo da kanshi da ya zauna sai ce sai dai a ɗauko tsarin da arewa take a kai wanda ne tsari na arewa take a kai ni da ne aka yi taron abin ya bani mamaki wanda wannan ya sa har na miƙe a lokacin na ba da gudunmawata a cikin taron duk da ba a ji daɗin gudunmawar ba amma kuma alhamdulillahi daga ƙarshe waɗanda ba su ji daɗin ba musamman su ne kafiran lauyoyi da ke wurin na ja su gefe guda na ce ai na taimake su ne saboda na kawo musu references na maganar da aka yarda da ita what if in muka fita ƙasar waje ga tsarin da muka ce mun yarda da shi aka ce me rudin shi ba ku da rudin shi na kawo muku asalin ne ga matsalar jama'a ita ce arewacin najeriya shari'ar musulunci take hukunci da shi ya zo a cikin hadithi sahihi wanda imamu ahmad da abu dauda suka ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya je samu ƙasa matacciya wato ƙasar da ba wanda ya gyara ta ya je daji ya gyara ƙasa sai aka ce ta zama tashi wannan ita ce dokar haka take a cikin shari'ar musulunci a arewacin najeriya duk inda ka je ka samu daji ka je ka gyara shi to ya zama naka idan gwamnati ta zo za ta yi wani abu a wurin sai dai ta ainihin wato ɗauki wani filin ta baka ta kuma baka haƙƙin gyarawa ko kuma ta biya ka diya wannan shine tsarin dokar da ake kai a nan arewacin najeriya wannan tsarin dokar lokacin da aka zo za a rubuta dokoki a arewacin najeriya sai aka ɗauke ta sai aka tabbatar da ita amma ko dai jahilcin lauyoyin wancan lokacin ko kuma kafircin lauyoyin da ke cikin wannan harkar ba su nuna cewa wannan abin an samo shi daga shari'ar musulunci ba ne sai aka ce wannan ita ce doka a arewa wanda ya samu gona ya samu fili ya gyara to ya zama nashi ya zama mallakar shi wannan wurin ba zai taɓa zama mallakar wani ba ba kuma mallakar hatta ita kanta gwamnati ba ne amma kafin ya gyara fa to mallakar ƙasa gaba ɗaya a hannun ainihin mai mulkin take kenan mai mulki zai iya ɗaukan wani daji ko kogi ko dutse ya ce ya bawa ne amma ƙasa ta Allah ce amma mallakar tafa da gudanar da ita ya danka a hannun mai mulki kaza misali muhammadu bello sarkin musulmi shi yake da ƙasa a hannun shi da danƙawar da Allah ya mai don shi ne amirul mu'minina to amma sai ka je ka samu wata ƙasa sai ka je sai ka gyara ta to da ka gyara ta tun da dama ba an ce mallakar muhammadu bello ba ce sai dai muhammadu bello ne ke mulkin wurin amma iko fa da mallaka wannan na Allah ne kai kuma bawan Allah ne wani bawan Allah bai riga gaba ka je ka gyara to ta zama taka to da suka zo sai obasanjo ce shi wannan tsarin na arewacin najeriya ya fi mishi dukkan lauyoyin da ke kudanci da arewacin najeriya a wurin wannan taro suka haɗu a kan e sun amintu wannan tsarin ya yi a ɗauko shi a sa to ni contribution ɗina sai na miƙe na ce to wannan dokar da kuka ɗauko ta daga arewacin najeriya kuka sa asalin source ɗinta is from the islamic law na tashi na kawo hadisan kaza kaza shine wasu lauyoyi arna da wasu lauyoyi fasikai ransu ya ɓaci dan me zan ce daga islamic law sai na ce ai ita arewacin najeriya gaba ɗayanta ta ginu ne akan shari'ar musulunci duk abin da kuke ji a arewacin najeriya babu al'ada shari'a ce don haka wannan dokar da kuka ɗauko yanzu kuka sa to shari'ar musulunci ce kuka ɗauko kuka sa to abin da ya bata musu rai kenan dan me za a ce sun ɗauko shari'ar musulunci saboda tsabar kiyayya da suke da shari'ar musulunci amma fa ita suka ɗauko suka sa amma ba su so a ce ita ce saboda kiyayyar shari'a da suke yi to yanzu wannan irin tsarin jama'a mai mulki irin wannan kafiri ne ko musulmi amma dai kafirci ne tsarin mulkin sai ya zo ya wani nizami wannan nizamin shi ne idan daga zaria za ka tuka mota ko babur ko keke za ka tafi kaduna ga tituna nan guda biyu shimfiɗaɗɗu sai ka ce saboda tsoron haɗari da kuma tafiya lami lafiya babu fargaba wanda zai tafi kaduna daga zaria ya bi titin da ya dama daga kaduna kuma wanda zai taho zariya shi kuma ya bi titin da ya biyo hagu yanzu wannan yana daga cikin alkawaninul wad'iyya dukkan malamai sun tabbatar da cewa wannan ba shi daga cikin alkawaninul wad'iyya suka ce wannan yana daga cikin abin da shi bature yake kira civil law of the land wato dokoki ne ko tsari ne na abokan zama shine yayin da ka kama hanya daga kaduna za ka taho zaria in ka ce bari ka bi duk hanyar da ka ga dama domin ai ƙasa ta Allah ce kuma titi na Allah ne ni ma da zan bar zariya in tafi kaduna na bi duk hanyar da na ga dama kuma na take mota ta 170 zuwa 200 kai ma ka take motarka sadda na biyo dama daga zariya zan tafi kaduna kai ma kuma ka ce dama ka ga dama biyowa ba ka san na biyo ba ni ma ban san ka biyo ba me zai faru za a yi karo to sakamakon wannan sai aka ce na'am kenan wannan tsari ne wanda ba ya taɓa wata dokar Allah ba ne ba kuma ya rusa wata dokar Allah ba ne amma tsari ne da zai tafiyar da mu lafiya to wannan daidai ne dukkan musulmi ya ji shi ne wannan handout da yake hannunku wanda daga cikin wannan littafi ne na ya muku photostat alhukumu bi gairi ma anzalallahu ahwaluhu وأحكامه تعليف الدكتور عبد الرحمن ابن صالح المحمود أقرش قرش وانا اللتافي يا تتون وانا مسألة عندي المبحث السادس المبحث السادس يتي مسائل وقضايا متعلقة بالموضوع قاوس مسألولي da wasu hukunce-hukunce waɗanda suke da alaƙa da wannan matsala da muke magana. wace matsala matsalar hukunci da wani abu wanda ba dokar Allah ba ina hukuncin mutumin da yake bin tsari irin tsarin gwamnatoci da suke tsarawa na gudanar da jin daɗin jama'a da kuma gudanuwarsu ba tare da an samu matsala ba mala ya ce hunaka ba'adul masail al-muta'alliqa bi mawdu'il hukmi bi ghairi ma قد يغلط فيها البعض akwai wasu matsaloli da hukunce-hukunce suna da alaka da hukunci da wata doka wadda ba Allah ya saukar ba wasu suna yin kuskure a cikinta wa min thamma to tunda haka ne kuwa sana'aridu laha fi hadha al bi ikhtisari bari mu tattauna su a cikin wannan ainihin wato bincike amma a takaice wa ahammu hadhihi al Sa'il ma yali yace mafi muhimmanci daga cikin waɗannan mas'aloli ga suka ma haka awwalan na farko alfarku bainan nizami a shari wal'idari idari yace bambanci tsakanin hukunci na shari'a na doka ku kiyaye da kuma hukunci na gudanarwa me wannan magana take nufi ana so da farko tukuna abinda malam yake razin maka alam ka iya bambance tsakanin doka da kuma tsarin gudanarwa doka ita ce wanda ya sata za a yi mai kaza wanda ya zina za a yi mai kaza to wannan doka ce ana so ka bambance ta da kuma tsarin idan ɗan sanda ya tsai da kai saboda zai ba wancan hannu ya wuce idan danja ta tsai da kai saboda za ta ba wancan hannu ya wuce idan ɗan road safety ya tare ka ya ce maka alhaji e ka sa seat belt ɗinka saboda in Allah ya kawo haɗari galibi akan samu tsaro da taimakon Allah ta hanyar kana ɗaure a jikin ainihin eh, kujera fiye da a ce kana sake alhaji wannan tayar taka ta siɗe gashi ka ɗauki mutane talatin za ka tafi sokoto da su muna tsoron kattafa shi shin za ka ce a'a ai kai gwamnatin kafirci kake wa aiki don haka taya ta ta suɗe ko ba ta suɗe ba ba ruwanka bin dokar kama in sa sabuwar taya kafirci ne to ana so ka iya bambance waɗannan abubuwa ka iya bambance dokoki da tsare-tsare shi ne mala ya ce alfarku bainan nizami shar'i wal wannan gudanarwa ce management ce wannan kuma fa laws of the land ko kun fahimta mala ya ce ya halittu fi hazihi mas'ala ta'ifata ne nau'in jama'a guda biyu ne suke kuskure akan wannan mas'alar ihdahu ma nau'i na farko zannat anna kulla tanzimin yusaddiru alhakimu fa huwa hukumu bi ghairi ma anzala Allah hatta walau kana nizaman idariyan bahta wasu na yin zaton cewa dukkan wani tsari wanda mai mulki da dokar da ba Allah ya saukar ba ya fitar wannan tsari ko da tsari ne na gudanar da tsarin jama'a to irin wannan mutum sai ya ɗauka cewa ai wannan ma wato ba komai ba ne bin wata doka ce wadda Allah bai yarda da ita ba wadda la ya tarattabu alaihi tahlilun lima harrama wala tahrimun lima ahalla Allah wala mukhalafatu li shar'illah wanda wannan doka kamar misali yanzu in fito da mota ta zan tafi sokoto sai zama taya ta siɗe sai ɗan road safety ya ce sam ba zai banni in yi tafiya ba sai na je na canza taya shin wannan a ciki akwai haramtawa ga abin da Allah ya halatta ko halattawa ga abin da Allah ya haramta ko kuma akwai karo da shari'a ba fa tare da tawili ba don in tawili ne ko sallah kai na ga dama ni ma sai in tawili in ce wuta za ka ba tawili ba don ustazai suna da nau'in tawili sai ce a ah, to amma ina ruwan shi da ni in je in mutu mana ni ai na yadda ba irin wannan tawili na jahilai ba a'a ana nufin a nan yanzu hana ni tafiya da shi dan road safety zai yi cewa sai na je na canza taya ko kuma motar mutum hudu take ci sai na sa mutum goma sha shida in zuba uku a boot in sa ɗaya daidai da ni nan direba hagu da ni sannan in sanya guda uku a nan baya in jera mutum takwas sai ce mini san ba zai banni in tafi ba shin yanzu wannan abin da yake gaya mini tsari yake faɗa min koko doka yake faɗa min wadda ta naushi ta Allah tsari yake faɗa min to malam yace da yawanci suna kuskure akan wannan wal ukhra wasu jama'a kuma zannat anna ma dama anna al hakima yajuzu lahu an yusaddira at-tanzimat idariyya to wasu kuma wancan kuskuren ustazai ne ke yi wannan kuskuren kuma na biyu 'yan boko ne suke yi shi kuma yadda surar shi yake ai tun da dai har ka yadda ka bi tsare-tsare to ai mai rage sauran dokan ma sai ka bi ka bi kenan to irin wannan sai har zuka ustazu sai ce to tsarin ma ba zai bi ba ko kun fahimta jama'a yan boko ne masu wannan tunanin na biyu shine anna ma dama annal hakima ya juzu lahu an yusaddira tanzimatil idariya tun da dai kuka ce to ai ya halatta idan mai hukunci da wata doka ba ta Allah ba ya fitar da wasu tsare-tsare waɗanda ba tsare-tsare ne na Allah ba kuma kuka ce ya halatta a bi izan fa kullu nizamin ijtahada fihi al-hakim to duk wani tsari kenan da wannan mai mulki ya ƙoƙari ya fitar Waƙasa da bihi khidmatal mujtama kuma yana nufin ya kawo wa al'umma maslaha ne fa huwa nizamun sa'igun to wannan ma hukunci daidai ne ma dama al-hakimu yu'linu al-islam Matukar dai shi wannan mai mulki musulmi ne hatta walau ishtamalat hadhihi al-qawanin wan nuzum ala ma yukhalifu shar'a Allah ko da kuwa waɗannan dokoki da tsare-tsare sun saɓa shari'ar Allah Tunda dai kun ce ya halatta abi misali yanzu na sai mota in je in nema wa motar takardu in je in samu driving license in je vio ya hau da ni cikin gidan shi na sama da duk wayoyin shi in iya mota sannan ya ba da izini a bani driving license tun da dai har kuka ce ya halatta in yi haka to kenan duk wata doka da mai mulkin ya tunanin ai abin da ya sa ya ce ba za a yanke hannu ba saboda zamani ya canza don haka kenan wannan dokan ma sai ku ɗauka kenan yan boko ne da wannan tunanin in kun natsu da kyau za ku ga su ne da wannan tunanin da yan demokuraɗiyya sai ma yake cewa li'anna hamin babu daruriyati domin waɗannan suna daga cikin babi ne na ainihin wato larurori wa hau zalika min al-mubarrarat suna daga cikin abubuwa kuma waɗanda ana neman mafita ne ko kuma ana neman maslaha a takaice malam ya ce wa kullum min at-ta'ifatayn kowane bangare daga bangarorin biyu akhta'at al-fahma fi hadhihi al-mas'ala sun kuskura fahimta game da wannan mas'ala wal haqq abin da yake daidai at-tafriqu bayna nizamin mukhalifun li shar'illah ai kokarin bambance duk wani tsari da ya saba wa dokar Allah wa baina tanzimin idari da kuma duk wani tsari na gudanarwa la ya tarattabu alaihi ayya mukhalafa li hukumillah wanda wannan bai tattaro duk wani abu da ya saba wa Allah ba fal awwalu la yajuzu na farko bai halarta ba shine duk wata doka da wani mai mulki zai fitar da ita wadda ta yi karo da haram ko halal ko shari'ar Allah to bai halatta abi ba wasani na biyu kuma fa lamani aminu babu abin da zai hana abinci. wannan ita ce amsar magana a takaice amma sai ya ce wa mimma nabbaha ila zalika الشيخ الشنقيطي رحمه الله حيث قال بعد كلامه في مسألة التشريع من دون الله والحكم بغير ما أنزل الله daga cikin abubuwan da babban malami a sheikh muhammad al-amin ibn muhammad al-mukhtar shankiti ya faɗi a cikin littafin shi adwa'ul bayan fi idahi alqur'ani bil a mujalladi na uku shafi na ɗari biyar da talatin a nan za ka je ka karanta wannan matsalar a ƙarƙashin tafsirin ayoyin ma'ida ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون كما كما تهكا ديزو دي دي ونن ولي سيد آية تنبيه غافة كروة علم كسني أنه يجب التفصيل بين النظام الوضعي الذي يقتضي تحكيمه الكفر بخالق السماوات والأرض واجبين أثياء يبنبن شوى تكان انصار دوكوكي واندكي حكم تأوكا واس نكافر تيد سكا سابا وألا محل جنسما دكسا وبين النظام الذي لا يقتضي ذلك أبنبن شيد شيدا تسالين ديك بايا حكم تهكا to ga shi ne shi ne ya ci gaba da waɗannan maganganu za ku karanta a wannan littafin tun daga inda nake karantawa shafi na 362 363 har zuwa ainihin 365 duk kuna buƙatar ku je ku natsu ku karanta waɗannan abubuwa jama'a kun ji kamar yadda na ce lacca muke ba zaman karatu akai ba mun ɗan haskaka daga waɗannan abubuwan za ka fara fahimtar asali ashe rudani ne ya faru rudanin da ya faru su ne ustazan sun kuskura fahimtar 'yan bokon sun kuskura fahimtar don haka sai aka samu conflict karo a wajen fahimtar juna abinda wancan yake faɗi shirme ne wancan ma shirme yake faɗi menene daidai shine abinda malamai masu ilimi da nazari da hankali suka faɗi jama'a kun fahimci wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya taimake mu ba tare da mun tsawaita ba ba kuma tare da ainihin mun ɓata lokaci mai yawa ba ina so kafin in bar wannan ainihin wato matsala in tsogalo mana wani rikici wanda wannan rikicin mun fara magana a kan shi a ranar da muka ji malam usaimin yake wata wasiya ko nasiha a cikin wannan littafi da yake cewa shi abin da yake baiwa matasa ɗalibai shawara shine kashi shagaltu da wannan matsala cewa me shin shugaban ƙasa kafiri ne ko kafiri ba ne ma'ana ya kafirta saboda yana aiki da wata doka da ba ta Allah ba gwamna ya kafirta sarki ya kafirta ko bai kafirta ba shin ya halatta mu fito mu zanga-zanga mai mai tawaye ko bai halatta ba kun san mun karanta wannan to zan sake me ya ja ɗaliban ahalus sunna ba haka suke tunani ba tunanin ɗaliban ahalus sunna shine ya za su yi su koyi ilimi ya za su fahimce shi ya za su haddace shi ya za su yi aiki da shi ya za su yaɗa shi daga haka sai ƙasa ta gyaru wannan shine tunanin ahalus sunna tunanin a taso da cewa wane mai mulki kafiri ne a tashi a zanga-zanga allahu akbar wannan ba tunanin ahalus suna ba ne tunanin hawarijawa ne me ya kawo wannan tunanin cikin ahalus sunna kafin in tafi da nisa bari in ɗan tsaya kaɗan tukuna in ba da tarihin hawarijawa a takaice amma a cikin jeren giyan laccoci na waɗanda zan fara yin su asabar da lahadi kullum a can muciya akwai wani take mai suna hawarijawa da aƙidarsu a nan zan tsaya in tantance da komai da komai insha Allahu ta'ala amma a yanzu kawai ina son ne in tattauna matsalar da gwargwadon yadda ta shafe mu anan su khawarijawa wasu jama'a ne mabiya sayidina ali Allah maɗaukakin sarki ya kara mishi yarda amma ina son ka san a san da suke bin sayidina ali ba khawarijawa ake ce musu ba ɗaliban sayidina ali ne masu bin shi daga cikin tabi'ai su ne suka ainihin fi yawa sai kaɗan da aka fara samu daga cikin tabi'ut tabi'ina da tafiya ta fara nisa amma ba a samu sahabi ko kwaɗe ba kawarije ba ya kamata ka san wannan waɗannan mutane da ke bin sayidina ali sai suka kasu kashi biyu kashin farko su ne waɗanda suka ga darajojin sayidina ali darajojin da manzon Allah yake yawan faɗi game da shi sai suka ce to ai me wannan darajar babu shakka shine Allah kuma shi ya cancanta a bautawa domin annabi bai taɓa faɗin wani mutum na da darajoji irin waɗannan ba suka je suka ɗibo hadisan ƙarya da na gaskiya suka kwaruɓa game da darajojin aliyu sai suka ɗaga aliyu sai suka ce matsayin Allah ne sai aliyu ya yi musu haƙƙin nasiha shine ya tara su ya nuna musu haka ba daidai ba ne babu wani allah sai guda ɗaya sai suka ƙi da suka ƙi sai sayyidina ali ya zartar musu da hukuncin kisa abdullahi ɗan abbas yana daga cikin manya-manyan jama'ar da ke tare da sayyidina ali cikin sahabbai a sadda wannan rikici ya faru baya nan ya taho madina to me biyo baya na ali sai zartar da hukuncin duk wanda ya ce shi Allah ne to kawai a kashe shi na ali sai ya kira su ya ce musu duk wanda ya yarda ni Allah ne ya taru sai suka taru yasa aka haƙa rami aka kunna wuta ya ce to duk wanda bai dawo daga wannan aƙidar ba to hukuncin shi hukuncin kisa kisa kuma mafi azaba shine za a jefa shi cikin wutan nan da ran shi suka ce suna nan akan bakarsu idan ya kama guda ɗaya aka ce za a saka ka a wuta sai ce lallai ya yadda cewa babu abin bauta da gaskiya sai aliyu sai mika shi ga kambar wani almajirin dina ali ne kakkarfa sai ce jefa shi sai a jefa shi ana jefa shi sai sauran sai su kabbara su ce ta tabbata aliyu allah ne domin babu mai azaba da wuta sai allah kaga sun ƙara bata akan bata don haka ba wanda yadda ya dawo daga cikinsu da an jefa na gaba wuta sai na baya ce ta tabbata aliyu Allah ne haka aka yi ta jefa su a nan ne na ali ya rera shahararriyar waƙa shi da yake cewa walan mara aitul amra amran munakkaran da na ga al'amarin ya yi muni wato ya daɗe ne musu wa'azi sun ƙiji A ya munana yace ajjajitu nari sai na kunna wutata don aka ce wasu ma sun daina sallah suna jiran to yanzu ai ita sallah ta rabbul alami na ce to yanzu shi aliyu ai shi ma Allah ne to ya kawo irin nashi dokokin suna jiran ya faɗi irin nashi ya ce to da ya ga abin ya munana sai ce a jaji tunari sai na kunna wutata wadda auto kambara na kira kambar ya rinka taya ni ina saka su a wuta waɗannan waɗanda sayyidina ali ya kama su ya karkashe su sai zama akwai burbushinsu wanda abdullahi ibnu saba wani bayahude ne na ƙasar yaman shi asali ya kawo musu wannan aƙidar sai kwashi ragowar sai suka ainihin yi kudancin ƙasar da ake kira saudiya a yanzu waɗannan wasunsu suka koma ƙasar sham wasu suka koma ƙasar da kake ji ana cewa oman oman a yanzu ƙasar sarki kabus ba oman jordan ba ƙasar sarki ƙabus wasunsu suka tsaya a khaibar wasunsu suka dawo a wali na madina suka mammakale ana nan a wannan hali aliyu yana munna an gama da waɗannan fitsararru kuma sun tsere sai kuma ga waɗannan sun taso su ne khawarijawa su kuma me ya taso da rikicinsu ba abin da ya taso da rikicinsu su sai lokacin da fada ya fada tsakanin muawiya da aliyu sai aka ce a zo a yi sulhu aliyu ya yadda a yi sulhu muawiya ya yadda a yi sulhu amma gaba da ƙiyayya ta yi tsananin da ana ganin ba za a iya zama tebur guda da aliyu da muawiya ba saboda ƙiyayya ta yi tsanani ba a son ganin juna sai aka ce to abin da za a yi a yi amfani da wakilai aliyu turo wakilinka wanda ka yarda duk abin da ya hukunta ka amince sai ce ya zaɓi sahabi abu musa al'ashari mu'awuya turo naka wakilin sai ce shi kuma ya zaɓi sahabi amurbin al'as suka zo aka haɗa waɗannan su ne alhakamaini masu hukunci mu'awiya ya yadda duk abin da amru ɗan as ya koma ya gaya mai ya yadda wannan aliyu ya yadda duk abin da abu musa ya koma ya gaya mishi ya yadda sai waɗannan almajiran sayyidina ali suka ce to inil hukumu illa lillah Allah ne yake da hukunci kawai a hannu yanzu kai aliyu ka ɗauki hukunci ka danka a hannun wani to ka zama kafiri ka saba aya kun ji asalin fitinar inil hukumu illa lillah Allah ne da hukunci a hannu ka ɗauka ka ba ainihin mutum hukunci a hannu sayyidina ali ya ce musu ba haka ba ne suka ce sam sai suka ware su dubu shida karanta wannan hadithin nake kawo yana daga cikin umda abin da zan gina laccata a kai yana cikin littafin sunan nasa'i da musnad al-bazzar na al-imam abu dauda da isnadi hasanun ko sahih zan yi muku bayanai akan su in mun je lacca insha Allah abin da ya faru sai suka ware su dubu shida sai suka je sai suka samu wani gida a kufa sai suka yi su a cikin garin da gwamnatin aliyu take ba sa bin kowa sallah don kowa ya kafirta gaba ɗaya sai wanda ya dawo cikinsu ba sa sallama ba sa amsa sallama kowa ba sa mu'amala da kowa suka koma suka taru da suka taru a wannan gidan mai biyo baya sayidina ali sai ya ce mutanen nan namu ne muna tare da su amma ga fitinar da suka fada ciki ya aika wa ibnu abbasin ya zo don haka na ji an ce ayoyi ne suke rikewa suna hujja da su kai kuma masanin ayoyi ne ka je ku zauna da su za ka iya ba su aya a kan duwata a amsa a kan duwata aya abla dan abbas ce ne wanka na shafa mai na taje kaina ne ado na tafi da ya je musu sallama sai ba su amsa ba sai suka ce marhaban bibna abbas maraba da ɗan abbas babu wa alaikum salam don kafiri ne ya zo amma da yake ibnu abbas salaf ne ya fahimci yadda rayuwar take bai ce to tunda kun kafirta ni ba ba zama sai manta sun ki amsa mishi sallama sai zo ya zauna ya ce menene kuke kafirta sahabban manzon Allah da ɗan baffan manzon Allah a kai sai suka ce abubuwa guda uku abu na farko suka ce Allah ya ce hukunci nashi ne da aliyu da sahabbai sun yadda a mai da hukunci ga mazaje abu na biyu fa suka ce kaza abu na uku fa suka ce kaza ba zan faɗi a yanzu ba don kada daɗin waccan laccar ya ƙare mu dawo kan abin da muke yi mun fahimci wannan da kyau da suka lissafa abubuwa uku sai abdullahi dan abbas ya ce bayan wannan akwai wani abu da kuke tuhuma aliyu da sahabbai sun kafirta sai suka ce a su kenan sai ce to barin ba ku ansa cewar aliyu ya ɗauki hukunci da ike allah ne da hukunci ya ba mutane idan na karanta muku ƙur'ani inda allah da kanshi ya ɗauki hukunci ya ba mutane za ku yadda suka ce za su mai yadda aya ce sai ce kun iya tuna inda allah maɗaukakin sarki ke cewa wa in khiftum shiqaqa bainihima fa ba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma suka ce Allahumma na'am mun tuna haka sai ce yanzu wannan aya Allah ya ɗauki hukunci ya danƙa wa mutane ko bai ɗauka ba suka ce ya danka sai ce to yanzu abin da Aliyu ya ya saba wannan sai suka ce a'a bari mu ɗan tattauna wannan maganar rikici ya rikici tsakanin mace bayan an ce ya ƙaurace mata ya buge ta ya yi kaza duk an yi taƙiji an kaɗa an raya liman duk ayoyi an ja sai Allah ya ce to yanzu abin da za a yi a samu wani wakili cikin danginta da wani wakili cikin dangin shi su je su zauna abin duk da waɗannan wakilai suka zartar to an karba Allah ma yarda da wannan misali wanta ya zo da kanin uban shi su zauna da suka zauna sai suka ce a iya tunaninmu da wane da wance ba sauran zaman lafiya na haka mun kashe auren nan ka yadda eh ni ma na yadda to mu tashi mu je mu gaya musu in suka zo suka ce mun kashe auren nan a wurin Allah Allah ya karɓi hukuncin waɗannan mutanen tunda shi ya ce a turo su idan suka zo suka ce abin da za a jinginar da auren ta dawo gida ta zauna shi ya ci gaba da zama nan da wata shida a sake zama duk abin da suka hukunta Allah ya karɓa. sai Abdullah dan Abbas ya ce yanzu wannan Allah ya hukunta mazaje ko bai hukunta mazaje ba suka ce ya hukunta mazaje sai ce to ai shine Aliyu yayi suka ce sun ji daya mai hujja ta biyu ya ce a lokacin aikin hajji idan mutum ya je ya bige dabba farauta mai Allah ya ce a samo zawa adlin eh aha mutane guda biyu waɗanda suka iya kima shine me ka kashe ka kashe zalbe in aka dubi zalbe mai dogon wuya da me zai yi kama a cikin dabbobin ni'ima raƙumi sai a samu mutane waɗanda suka iya kimani Allah ya ce in aka same su duk hukuncin da suka yi Allah ya karɓa sai ce nan ma Allah ya hukunta mazaje ko bai hukunta ba suka ce ya hukunta sai ce to shine abin da ɗan baffan manzon Allah ya yi kun gamsu sai mutum dubu biyu suka ce sun gamsu saura suka ce la wannan tawili ne shi ma ibnu abbas ɗan uwan ɗayan ne shine ibnu abbas ya tashi ya fito da mutum dubu biyu cikin dubu shida dubu hudu suka rage waɗannan dubu biyu su ne aka taho da su suka dawo cikin hayyacinsu waɗannan su ne suka tabbata mabiya sayidina ali na haƙiƙa ba sa cikin hawarijawa ba sa cikin ainihin hulat asaba'iyya asaba'iyya ko sabi'iyya su ne waɗanda ke bin abdullahi ibn saba al-yahudi waɗanda ke cewa aliyu allah ne su ba waɗancan ba su ba waɗannan ba sai suka zama su ne adilai cikin mabiya sayidina ali daga cikinsu akwai abul aswad addu'ali mutanen kirki ne mabiya sayyidina ali ina makoma waɗancan dubu hudu waɗancan dubu hudu su ne suka koma suna ta'amuri suna shirye-shirye a kan to dole aliyu ya zama kafiri mu'awu ya zama kafiri amrubun as ya zama kafiri abu musa al-ash'ari ya zama kafiri yanzu abin da ya rage zartar da hukuncin kisa shine wane je kaka kashe wane wane je kaka kashe wane wane je kaka kashe wane muna da karatu na musamman akan wannan a cikin littafin hikba insha Allah zaka iya zuwa ka fara karanta ka ga abin da ya faru ɗaya daga cikin su wanda aka tura shi ya je kashe sayyidina Ali yayi nasara wanda aka tura ya kashe sayyidina Muawiya ya je wa Muawiya sara sai bai same shi daidai ba sai ya buge shi wanda tsinin takobin ya kai ga sara ƴaƴan mare nan Muawiya daga sannan bai sake haihuwa ba har ya mutu don an lalata mai wannan sistem din na gaban shi wanda aka tura ya kashe amr al'as as shi kuma da ya je ya datse wuyan limamin ana cikin sallah ya ɗaga takobin yana munna ashe ba ba ne ya limanci a wannan ranar ba wani ne ya limanci ya taho yana kirari yana murna sai amr al'as as ya ji shi sai ya ce kayi banzar ba ni ka taɓa ba waɗannan abubuwan su ne suka fara taso da tarihin hawarijanci a duniya shine kafirta mutum da wata aya da kake ganin ya saba ba tare da ka duba ɗayar ba yanzu galibin abin da yake faruwa kenan da ka ɗauko na aya sai ka cewa ne ya zama kafiri ga aya in aka ce ka za kuma fa a lokacin ko ka ruɗe ko kai girman kai ko kuma ka dawo ga gaskiya shine abin da abdullahi dan abbas ya musu in kun fahimci wannan maganar da kyau to waɗannan mutane haka su ta ci gaba da yaduwa da tafiya ta tafiya aka zo zamanin tabi'u tabi'i na zamanin su imam malik sai sunansu ya canza sai aka koma ana ce musu ibadiyya saboda shugabansu a lokacin a nemi shi ainihin wato lakabi ko kuma nasba da cewa al'ibadi wannan mutum ya tashi ya yada wannan aƙida to amma ku ji aƙidar sai bata samu gindin zama ba a hijaz shine a makka da madina saboda akwai malaman hadisi da yawa sai aƙidar sai ta ƙarfi a ƙasar oman ƙasar kabus sarki kabus aƙidar ta barbazo mana nan afirka ta zo ƙasar tanzania ta zo ƙasar algeria nan ne inda wannan aƙida ta Ibabiyanci. ta ƙarfi a afirka algeria da tanzania to menene ya yada wannan tunanin a cikin ɗaliban ahalus sunna a daidai lokacin 1950s har zuwa farko-farkon 60s aka samu wasu mutane wasu su tsofaffin sojoji ne wasu tsofaffin injiniyoyi ne da lauyoyi su ne su hassanul banna su sai da kutub da makamantansu wasu su kuma sun je sun karanta islamic history wasu su kuma sun je sun karanta languages wato harsuna larabci da faransanci da makamantansu sai suka zo suka kafa wata ƙungiya suna so su yaƙi zalincin sarki jamal abdul nasir na ƙasar masar suka sanya wannan ƙungiya suna ikhwanul muslimuna da suka sanya wannan ƙungiya suna ikhwanul muslimuna sai suka fara duban ayyukan zalunci da ayyukan kafirci da fasikanci da danniya wanda gwamnatin Jamal Abdul Nasir da shi da ainihin jama'a shi suke yi sai suka zartar da hukuncin kisa da kafirci akan Jamal Abdul Nasir suka yi ƙoƙarin kifar da gwamnatin sai zama ba su da shiri ba su da isti'idadi wanda ya kamata na haka sai Jamal Abdul Nasir ya ƙara ƙaburi, ya ƙara zalunci sai kawai duk inda ya ga an kama 'yan ikhwan kawai dokar ita ce police station ɗin da suka kama su kawai su kashe su babu kotu duk inda aka kama ɗan ikhwan kawai police station ɗin da suka kama su kawai su kashe su duk wanda ya kashe ɗan ikhwan har sai da ta kai a lokacin ko mutum ne ka buge da mota na kama ka sai ka ce ɗan ikhwan ne fa sai a ce Allahumma salli ala Muhammadin yi gaba ka kashe banza kowane iri ne ka kashe saboda kawai dokar kasar shine abin da malam usaimin yake faɗi in kuntuna ku je ku taɓo mai mulkin da ba ku shirya ba ya ƙara ƙaburi kamar garin rogo ne in ka ci shi eh in ka ɗora ruwa me zai sai ƙara ƙaburi sai ka ji ka ƙara ƙoshi ina fata an gane abin da galibi ya rinka faruwa kenan da wannan musiba ta yawa ga 'yan ikhwan sai suka fara shiga duniya na iya tuna a daidai 70s dewa akwai su a nan zariya sun ringa zuwa suna karantar da mu lokal arabiya sun iya karantar da nahau da sarf sun iya karantar da balaga saboda akwai a zahira da daga cikinsu a waɗanda suka yi jami'a azhar akwai malamai gogaggu ƙwararru a cikinsu a nan barewa kwaleji muna da ɗaya doktor taha duk abin da zai karantar da kai harshen larabci ko menene a duniya da ka zai karantar da kai shi ɗan ikhwan ne suka cika ƙasar sudan suka cika da yawa daga ƙasashen afirka da talauci yi ainihin musu yawa suna karantarwa ko gwamnati ta biya su ko ba ta biya su ba amma dai manufa ita ce su samu mafaka sannan kuma su samu yada karantarwarsu a daidai wannan lokaci sai mujallinsu suna ta yaduwa ana ta sha'awar irin yadda suke yin ayyukansu to me faru saidu kutub daga cikinsu ya fi kowa yawan rubuce-rubuce da kuma yawan bayyana manufofi sai darul kutubil arabiya sai ta ɗauke shi on contract kwangila ya yi mata tafsirin ƙur'ani sai sa wa tafsirin fi zilalar ƙur'an kwangila ce aka ɗauke shi yana cikin yin wannan kwangilar sai gwamnatin ƙasar masar ta hukunta cewa a kama shi a kulle shi da kama shi aka kulle shi kaga ba zai ci gaba da damar aikin waccan kwangila na rubutu ba to me biyo baya sai darul kutubul arabiya da ke beirut sai suka kai gwamnatin ƙasar masar ƙara ya za mu ɗauki mutum kwangila ya mana aiki ku kama shi ku tsare don haka sai aka ce to yanzu a sulhu tsakanin gwamnatin ƙasar masar da darul kutubul arabiya sai zama ɗaurin da za a yi wa sayyidu kutub ɗaurin talala ne a koma da shi gidan shi a ɗaure shi ba shiga ba fita amma ya ci gaba da yin wannan aikin sai zauna ya ci gaba da rubuta tafsirin fi zilalin qur'an to da kutub a cikin wannan littafin nashi da littafin at-taswirul fanni da littafin ma'alim fi tariq sai rinka fito da irin waɗannan aƙidojin na kafirtar da mujtama al-islami gaba ɗaya sai ce gwamnati irin gwamnatin ƙasar masar gaba ɗayanta da ita da ash'ab da ita da jama'ar ƙasar gaba ɗaya kafirai ne me dalili saboda wanda ke shugabanci ya kafirta sai rubuce-rubucen sai da kutub sai suka fara yawo a najeriya wanda ya fara karantar da littafan sai da kutub shine aminuddini abubakar ni nan ina ɗaya daga cikin ɗaliban da sai da aka sauke mana fi zilalal qur'an saɓi uku sai da aka sauke shi wani lokacin aka zo ana karatun idan aka yi karatun aka yi jijjiga imani ya shiga sai aje karatun sai a shiga cikin garin kano ana kabbara duk inda aka ga karuwa a yi mata duka duk inda ga dan iska sannan a dawo sulemanu kristian a zauna a huta sannan ina aka kwana a yi ƙoƙarin gano da aka kwana an rinka yin irin haka an rinka yin irin haka waɗannan tunani sai suka rinka shiga cikin matasa don haka duk inda ka ji matashi to duk abin da bai haddace ba a ƙur'ani amma da ya haddace ayoyi uku wa hakun bi yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafiruna wa ulaika humul zalimuna fa ulaika humul fasiquna duk matashi ya haddace lokacin saboda ayoyin akwai caji a ciki ana nan sai aka samu wani malami a nan center for islamic legal studies sai je karanto tafsirin abdullahi gwandu ya ce amma fa abdullahi gwandu ya ce ga ma'anonin ayoyin nan aka ce karya ne malamin gwamnati ne shi ma aka ture shi da shi da tafsirin abdullahi gwandu don an riga an gamsu kawai duk wanda bai hukunci da abin da allah ya saukar ba kawai ya zama kafiri wannan da'awar sai ta ci gaba da yaduwa ina kawo tarihin ne a jumillance ba tare da na kawo tarihin shekaru da sauransu ba don haka za ka rinka jin akwai kan gwaba kwan baya game da al'amuran to ana nan a daidai 1986 zuwa 87 sai wani mutum ya bayyana a garin kano mutumin ƙasar sudan ne sunan shi malam bashir da ya zo sai ya fara yaɗa irin waɗannan aƙidoji cewa gwamnati ta zama kafirai kuma a sha'ab su ma ƙasar sun zama kafirai dole ne su musulunta su tashi su yaƙi gwamnatin ko kuma su hijira su je su kafa wata ƙasa ta musulunci amma ba dai a nan ba ana nan sai aka fahimci yana kawo ayoyi yana kawo hadisai to a lokacin ana da ƙarancin malamai waɗanda za su iya tsayawa su naƙasha da shi domin shi ba hayaniya yake ba natsatse ne zai rinka bi yana kawo ayoyi da hadisai suna shiga cikin matasa to ana buƙatar a samu wani malami natsatse malam abba koki kowa ya zauna kano ya san malam abba koki allah ya saka mai da alkhairi shi ya shugabancin ɗaukar malam bashir a kai shi wurin wani mutum mai suna dr ahmad bamba a lokacin yana karantarwa a jami'ar bayero ta kano a faculty na islamic studies aka ce to wannan malami ne masanin ƙur'ani da hadisi kuma daga madina ma yake don haka duk wata aya duk wani hadisi da kake da shi ka kawo zai maka bayani aka zaunar da malam bashir a gaban dr ahmad duk ayar da ya kawo dr ahmad ya bayyana mai ma'anar ta ya kawo hadisi ya bayyana mai ma'anar shi ya inganta bai inganta ba da duk abubuwan da ya kamata to amma matsalar sai zama suna ɗiba da magwadai ne biyu mabambanta shi yana ɗiba da ma'auni ne irin na mutaakhirina alkhalaf shi malam bashir shi kuma dr ahmad yana ɗiba ne da ma'auni irin na salaf alƙudama'u shine duk aya da hadisin da shi bashir zai kawo zai kawo ne ya fassara shi da kanshi shi kuma dr ahmad zai ce to ai ga abin da sahabbai suka ce wani ga abin da ya ce to sai aka samu saɓanin fahimta a kan irin tarjama ayoyin da hadisan da sauransu a lokacin kuma sai shi malam bashir sai zama rude sai zama yana da kaushin harshe ga dr ahmad ya rinka faɗa wa dr ahmad maganganu masu zafi wannan ya sa dr ahmad ya fusata har ya zo yana zargin malam ahmad Koke, malam abba koki yana zargin shi don me ka kawo wannan mutum mara mutunci ya zo ya ci mutunci na malam abba ya nuna wallahi ba a yi haka don ya ci mutuncinka ba sai dan ana ganin yana kawo wasu abubuwa ne da ake neman malami da zai bayani wannan shine abin da ya faru ba a daɗe ba sai malam bashir ya zartar da wannan aƙida tashi sai ta zama fatawa sai hukunta cewa zama cikin garin kano to haramun ne kuma kafirci ne saboda malaman alƙalan sarakunan talakawan gaba ɗaya sun kafirta don haka yanzu wajibi ne a tashi a hijira a bar garin kano shine suka tafi jihar naija suka samu wani gari a ƙarƙashin makwa suka ainihin kafa a daji suka sa mata darussalam wannan ya faru ne daga 1986 zuwa 1987 sai wannan aƙida ta ci gaba da yaduwa cewa duk tsarin zamantakewan nan da mu da jama'anmu da malamanmu da alƙalanmu da sarakuna da masu mulki kowa kafiri ne sai wanda ya hijira ya koma darussalam sannan in ya koma darussalam ɗin ba in yaje za a karɓe shi ba don shi kafiri ne daga darul harbi kafiri ne daga darul harbi ma'ana george bush ne ya taho jidda zai shiga makka kaga sai ya faɗi kalma don haka sai ka yi kalmar shahada an musuluntar da kai sannan za a halatta maka ka zauna a cikin darussalam wannan shine abin da suke a kai wannan aƙida ta yaɗu ta nan ana nan sai wannan aƙida ta sake ɗauko wani salo sai kuma ta biyowa matasa na ainihin garin Maiduguri ta hanya ainihin ƙasa Algeria ta shigo musu ta Nijar sai ta saɗaɗo sai ta zo musu Maiduguri sai suka dawo nan kuma ta zo ne ta hanyar rubuce-rubucen da wasu 'yan boko suka yi sakamakon kafa jam'iyyun siyasa da suka yi jam'iyyun ba su kai labari ba aka rusa su sai suka koma suna cewa shiga siyasar ƙasar Algeria kafirci ne shiga makaranta shiga aikin gwamnati rayuwa ma a cikin ƙasar kafirci ce domin sun kafa jam'iyya ne tana dab da za ta yi nasara sai aka rusa zaben sai aka ce za a sanya gwamnatin interim government wato gwamnatin wucin gadi sai suka ce ita gwamnatin wucin gadin kafirci ce wanda zai shugabancin ta kafiri ne wanda yake ƙarƙashinta bai yaƙe ta ba kafiri ne wanda ke aiki ko karatu cikinta kafiri ne suka rubuta littafi na waƙidul islam suka tabbatar da waɗannan maganganu a cikin wannan hali sai suka ware sai suka ainihin koma kan dutse suka fara yaƙar gwamnatin ƙasar algeria amma gwamnatin wucin gadi da yaƙi ya yaƙi sai yaƙi ya koma ana kashe su saboda ba su da cikakken shiri ana kashe civilian fararen hula na cikin gari suna nan akan dutsen sai suka bugawa bimbaz waya suka ce ga halin da suke ciki sai bimbaz ya ce musu su sako su komo su zauna a yi sulhu saboda rikici ya yi rikici ya kai ɓarnar rayuka ake na musulmi kamar ba su gamsu ba sai suka ce bari su buga wa usaimin sun buga wa usaimin usaimin yana tukin mota ne ma sai ce musu su yi gaggawa su yi marmaza saboda kada ma abin nan waya ta yanke yana tafiya ne yana ba su amsa suna roƙon shi dai shi ma fatawar shi hasilinta su sakko su dawo a yi sulhu kamar ba su gamsu ba sai suka buga jordan suka samu albani fatawar albani ita ma kenan sai zama manyan malaman duniya na fiƙihu da ake ji da su a wannan lokacin bin baz uthaymin albani fatawarsu ta hukunta matasan nan su sakko to sai kuma sai suka rabu biyu wasu sai suka ce to sun yadda waɗannan malamai ba malaman son zuciya ba ne kuma suna da ilimi mun yadda da fata wasu sai suka sako waɗancan kuma sai suka ce a ba za su sako ba za su ci gaba da jihadi sai Allah ya tabbatar musu da abin da suke so wani abin mamaki da sha'awa asalinsu 'yan uwanmu ne masu bin da'awar salafiya domin akwai ɗaya daga cikinsu ya zo aiki a nan itn nan islamic trust of nigeria yana zuwa har muciya wurina yana ɗaukar karatun asarimul battar a lokacin da kitabu tauhid da al'aqidatu tahawiyya tun a wancan lokaci saboda haka yan da a salafiya ne to da wannan rikici ya faru malamai suka yi fatawa rabi suka yadda wasu ba su yadda ba sai suka koma waɗannan suna cewa kansu salafiyatul jihad wato su salafiyar jihadi ne waɗanda suka zauna a kan dutse su kuma waɗanda suka sakkofa suka ce malamanmu sun ce mu je mu shagaltu da ilimi da aiki su waɗancan sai suka koma suna ce musu salafiyatul ilimi wa'ana su 'yan salafiyar ilimi ne karatu kawai su kuwa ba magana ilimi jihadi kawai wannan fitinar ita ce ta tartsatso ta taho mai duguri daga nan take ta watsuwa take ta watsuwa to abin takaicin a yau zan fayyace muku me ke kawo yaduwar irin wannan insha Allah ta'ala ne al'amari wannan duk muƙaddima da ka ji na yi a yanzu na yi ta ne kawai domin ta zama shimfiɗa ta abubuwan da nake so zan tsukuro muku daga cikin wannan littafi mai suna zahiratu takfir ɗabi'ar kafir ta musulmi tarihuha tarihin wannan irin ɗabi'a khaturuha da kuma haɗarinta asbabuha sabubban me ke kawowa ilajuha sannan maganinta wanda ya wannan littafi shine al Al'aminu hajj muhammad ahmad wanda malami ne a ainihin wato kamar irin yadda nan zaka ce demonstration secondary school ko a abu secondary school wadda ke karkashin jami'a ummul qura malami ne wannan amma asalin shi mutumin ƙasar sudan ne to a cikin wannan littafin nashi jama'a zan ba ku shi ma za ku yi photo start insha Allah yace al-fasl ath-thani wa yashtamilu أهم الأسباب التي أدت أو قد تؤدي إلى waɗanne sabubba ne ke jan ɗalibai zuwa ga waɗannan da'awa ɗaliban ahalus sunna kun dai ji cewa wannan ba manhajinmu ba ne ba aƙidanmu ba ce to amma menene ya jawo wannan abin ya shigo mana a tattakaice zan karanto mana malam ya ce na farko akwai aljahalu bis sunna jahiltar sunna wa adamu tafakkuhi fid da kuma rashin fahimta addini jahiltar sunna a nan abin da malam yake nufi shine hadisi ne zaka karanta abin da shi hadisin yake magana daban abin da kai kuma kake fahimta daban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ce mata suna kafirci mai tambaya sai ya ce a ya yakfurna billah suna kafircewa Allah ne sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a suna ainihin kufranul ashir kufranul ashira suna wulakanta miji suna butulcewa miji rashin fahimtar suna daidai sai ya sa irin wannan hadisin ka ɗauko shi sai ka zo sai ka fassara shi a kan mai akan cewa mata kafirai ne don haka duk wadda ta wulaƙanta mijinta ta zama kafira waɗanda hadisai ne da manzan Allah yake ɗibo su don bayani akan kufurin duna kufurin kafircin da bai kai kafirci irin na su fir'auna da bush ba amma ka in ka ɗauko shi sai ka dasa shi akan me akan kafircin da yake kafirci ne ina ma'anar wannan maganar sakamakon haka sai ka ce wane ya kafirce da an taɓa ka sai ka ce ga shi hadisi ne ya kafirta shi tare da cewa shi hadisin in ma ya tabbata yana magana kafirci ne babu lazimi tsakanin kafircin da ke cikin hadisin da aikin da wannan ya wanda ya daidai da abin da ke cikin hadisi in kun tuna baya sai sharuɗa sun cika tukuna to amma rashin sanin sunna da rashin fahimta addini fa kawai sai ce kafiri ne kamar yadda da yawa ahalis sunna a najeriya in suka tashi sai su kafirta duk wanda ya aikin kafirci da kuma duk wani ɗan al'ada wannan kuskuren sai zama zahira ce ta kawarjanci ta shigo a ahlus sunna amma ba haka ahlus sunna suke ba wane yi kafirci na'am kamar ga wata mata annabi ta gaya wa bakan magana samun ta tana kuka a jikin kabari yace ittaqillaha wasbiri ki ji tsoron Allah ki haƙuri me ce sai ta tace ilaika anni tafi ka bani wuri anas da kanshi mai riwaya ya ce walam ba bata san shi ba tsawon nan da cewa annabi a matsayin me a matsayin wulakanci kaskanta annabi wannan kafirci ne karanta ashifa can sai da aka gaya mata annabi ne sai ta zo kuma tana cewa ta haƙura ta tuba manzo Allah bai ce mata aikin kafirta ba kin yi min tsawa aikin kafirta sai bai waiwayi wannan ba don ya san akwai aljihalu tare da ita me jahalun ba ta ma san wa take wa magana ba don haka ba ta san ma'anar ba ta san implication kalmar me za ta kai zuwa gare shi ba sai ta faɗa gare shi wannan hadisi yana cikin bukhari da muslim na'am bukhari da muslim suka ruwaito daga sahabi imran dan husaini har waye ko abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallama ya auri wata mace ashe wai ba ta san shi rashin san annabi me kafirci ne amma wannan rashin so ne na me na ɗabi'a kaga budurwa kana so kai ne limamin ahalus sunna sai ta ce ba ta son ka ka ce ba kya son limamin ahalus sunna eh wato kina kin ahalus sunna to ke yar bid'a ce a'a wannan ɗabi'a ce ɗabi'a ce tana da yancin ta ce ba ta so sai ta ce ba ta son annabi ba ta son annabi annabi yana ga a wannan shedan ne ya hau kanta da ya shiga ɗaki ya zauna sai ce mata toke, tashi mana ki taho wurin mai gidan naki sai ta dube sai ta ce wai ma gimbiya iri na yar sarki in taho wurin wani kaskantaccen mutum irinka duk da haka annabi bai ce mata kafira ba sai tashi sai ya taba jikinta yana taba jikinta sai ta ce a'udhu billahi minka Allah ya tsare ni daga gare ka duk waɗannan kalmomin dukansu kafirci ne duka amma annabi bai kafirta ta ba sai ya ce ta tafi gidansu ya sake ta ya sa a ba ta taguwa da zani da mayafi a matsayin tamattu'i da Allah ya ce wa matti'uhunna imranu dan husaini aje a bata aka bata annabi bai kafirta ta ba dan haka lazimul kufri laisa kufran lazimin kafirci ba kafirci bane shine lazimin dauɗa ba dauda bace sai ka ga baka nike mutsu mutsu sai ka tafi sakwata ka gaya sirkin shi ka ce ai <laughs> ka ya haukace yawo yake da dauda a Zariya. lazimin dauda kazanta ce a bakanike ne yana halin aiki ne inda an zo za a ce yaya kuma kai haka sai ce ai kayan aiki ne wannan haka ne ko ba haka ba haka ne amma ka je ka ga yadda ma'aikata suke sa kayan da in ka gansu wani sai ka ce mahaukaci ne ya ɗauko wando mai faci ya sa sai kawo wani ya gagge sai ya ɗora ka ɗauki hoton shi ka kai wa shi me za a ce ya haukace ashe lazimin kayan mahaukata ba hauka ba ne sai an nemi fassara tuna fata an gane jama'a kun ji abu na farko matasa sun jahilci me sun jahilci sunna kuma ba su fahimci addini ba wannan yana kai su zuwa gada sun ɗan karanta ka ba sai su ce ai kaza kafirci ne sannan na biyu idan amma ina so ku fahimta a nan laifuffukan da suka jawo wannan barnar sun kasu akwai laifin da ke koma zuwa ga matasan akwai laifin da ke koma zuwa ga gwamnatocin da ke kafirci da zalunci akwai laifuffukan da ke komawa zuwa ga iyaye akwai laifuffukan da ke koma zuwa ga malamai In ne muku wannan tambihin ne domin za ku ji dalilan iri-iri ne yanzu wannan laifi na farko aljahalu bis sunna wa adamu tafaqquhi fi dini laifin su matasan ne shine ka zama abin da bahaushe yake cewa shege dan masara ana goyon ka kana gemu masara tana goyan ɗa a baya amma ga gemu har da furfura tun ba a abin nan yaye shi ba ma'ana mutum bai gama sanin ilimi ba sai je shiga matsaloli masu girma su ne usamin yake cewa yana ganin matasa bai kamata su shigaltu da wannan matsalar ba don ta fi karfinsu linzami ya fi ƙarfin bakin kaza na biyu at-tahakumu lilkawani ne wal anzimati hukunci da dokoki da tsare-tsare na kafirci su ma suna haifar da matasa su tunzura su rinka irin wannan shine me matashi ne ya karanta ayoyi ya karanta hadisai ya karanta zantuttukan malamai akan dole a aiki da shari'ar Allah sai ta sai ga ita gwamnatin kasar ita kuma ba haka take ba wannan sai zaburar da shi sai kirjin shi ya dimi kan shi ya zafi sai ta yi sai ce wannan kafirci ne sakamakon haka sai zarce daga cewa wannan kafirci ne sai ce wannan shugaban kafiri ne daga nan fa sai ce jinin shi ya halatta a tashi a yaƙe shi kaga nan kuma kenan gwamnatocin su suka taimaka kun fahimta sannan mala yake cewa alfasadul akadi sai kuma bacin aƙida munanan aƙidoji sun taimakawa irin wannan ne mutumin da yake da muguwar aƙida kamar me kamar mai tatsi ne mai tatsi ne da ya shigo ƙasar nan jama'a ya shigo ne mai muguwar aƙida ne mai ɓatacciyar aƙida ne duk abin da musulmi ya yi a aƙidar mai tatsi ne to kafirci ne duk abin da mai tatsi ne ya ga musulmi ya aikata ko menene sai ce kafirci ne to ina son kusan da yawa akwai gardawa waɗanda suke cewa suna karatun alkur'ani mafi yawancinsu irin wannan ce a ƙidarsu za ka ga suna da mummuna ƙyama ga abin da bai kai a muna na kyamar da yawa ba ta sunan nan amuciya suna zaune da ci kaji da hayin ojo sai ce baya shiga kasuwa me yasa sai ce kasuwar duk kafirci ake yi turan da larura ta kama shi fa sai ga ya tattara rigar shi haka in ya zo shiga kasuwa sai ga yana haka wai kada ma rigar shi ta taba shagon da wane shi ma ya dawo gida da kafirci bacin aƙida jama'a don haka sai ta kafirta mutane sannan at-ta'awilatul khati'a لبعض الآراء وأفكار بعض المفكرين المسلمين المعاصرين munanan ta'awili na kuskure da wasu ƙungiyoyi da wasu mutane 'yan zamanin nan suke sune irin waɗannan tunani na sayi da da sauransu wadin tsayan yi wata magana ana wato irin waɗannan hayaniyar da nake cewa sun fi ƙarfin matasa matasan kaduna sun taɓa samun kansu a cikin wannan hayaniya wadda har yanzu akwai burbushinta ita ce akan matsalar sayi da da su hassanul banna sai zama dukkansu sun shiga rudani da waɗanda ke goyon bayan su sai da kutub da waɗanda suke kafirta su sai da kutub wato jama'a su sai da kutub ba a kan shirya suke ba kuma abin da suke a kai ba daidai ba ne amma ba kafirai ba ne ba a kafirta su kuma ana jinjina musu da gwargwadon alherin da suka yi kuma a bayyana abubuwan da suka yi wanda ba daidai ba kun ji abin da ya ruɗa matasa fiye da shekara goma sha suna jin kasusuwa na ina jinjina wa da kutub kan wasu abubuwa sai su waɗanda ke goyon bayan ikhwanul na sai su ce to gashi albani ma ya yadda da da kutub su kuma waɗancan sai su zo don me albani ya yadda da da kutub albani bai yadda da da kutub ba amma kuma albani dole ya adalci sai da kutub ba kafiri ba ne amma ba akan shirya yake ba to kaga wani rudanin kuma kai a wurinka duk wanda ba akan shirya yake ba to kafiri ne ba haka ba ne ba akan shirya yake ba kuma ba ahlus sunna ba ne amma ba kafiri ba ne kuma da sai da kutub da hassanul banna da makamantansu har haɗawa muke da musu addu'a Allah ya ji kansu amma ba mu yarda da tafarkin da suke a kai ba ba daidai ba ne yabawa kuma da muke ba muna yabawa manhajinsu ba ne wani abu ne da suka yi wanda yake daidai ne kuma dole sai mun yaba to wannan lazimin aƙidan mu ce ta salafiyanci Shi ne ba za mu ƙika gaba ɗaya da duk alherin da ke tattare da kai ba don haka matasan kaduna su ɗauki wannan a matsayin yaya ake ta'amuli kuma abin da ya kai mu ga haka shi ne mu ma mun zauna gaban malamai ne mun koya su kuwa littattafai suke samu wannan ya samu littattafan da kutub ya karanta da haka da kutub ya zama mashi gwarzo wannan ya samu littattafan rabi'u ya karanta shi kuma rabi'u ya yi rugurugu da da kutub dan haka sai su buddi sai su ruɗa ku amma kuna buƙatar ku je ku zauna ne da waɗannan malaman sai ku ji me suke cewa suna cewa Allah ya ji kansu ko ba sa cewa Allah ya ji kansu suna cewa to amma kai da ka karanta nan yana faɗin ɓarnar da ke cikin fi zilalar qur'an ɓannar da ke cikin at-taswirul fanni ɓarnar da ke cikin ma'alim fi tariq kai sai ka ɗauka to tun da ya bayyana wannan ɓarnar to lazimin wannan bayanin ya kafirta shi bai kafirta shi ba da ba matsalar kenan jama'a kamar da na faɗa muku anan mu kanmu mun shiga cikin ruɗani da yawa irin wannan amma daga cikin taimakon da Allah ya mana shine da muka fara zuwa muna haɗuwa da waɗannan malaman sai muka fara fahimtar da yawa lazimin abin da suke rubutawa to ba lazimin hukuncin da kuma ke bayuwa game da wannan abin ba ne a ƙarƙashin wannan akwai wata magana mai girma da zan samu in shigar da ya ta dangane da haɗarin barin ɗaliban ilimi ba tare da ana zuwa ana haɗa su da manya-manyan malaman duniya suna jin su suna ganin su su ne musu kyakkyawar fahimta ba ya taimaka wajen haifar da waɗannan ainihin fitintunu Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye jama'ar musulmi wannan mas'ala mas'ala ce wadda yake ta kai matuka. lokaci kuma kasir ya ainihin ƙure wannan na ɗaya da haka za mu sanya kasir na biyu insha Allahu ta'ala sai mu ci gaba da wannan lacca da nan muke cewa wannan shine kasir na uku sannan kasir na hudu shine zai biyo baya a yanzu wasu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik